yunkurin yin kiranye ga ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogi, Sanata Dina Malaye ya faskara a sakamakon kasa samun adadin da zai sa a gudanar da zaben yin kiranyen a ranar Asabar ɗinnan da ta gabata ne dai hukumar zaben Najeriya ta gudanar da aikin tantance sunayen masu buƙatar ganin Sanata Dina Malayan ya koma gida. Hukumar zaben dai ta ce adadin da aka samu bai ma kai kashi goma cikin hamsin ba, a saboda haka hukumar zaben ta yi watsi da wannan bukata, kamar yadda kakakin hukumar mai kula da jihar Kogi Ahmad Bagudu Biyambo ya she damun ta wayar salula. Ɗan dai komi lafiya da abin da shi ne sakamakon ya fito wannan da suka rubuta a kira shi ba su samu adadin da za a je zaba ba. zai ita hukuma zaɓe ta yi watsi da abin ke. a dama doka ta yi watsi da shi tun da ba kai ba. Eh. wani adadi aka samu ne. eto eh, an samu eh. a yadda muka samu ba bai ma kai kashi goma cikin ɗari ba cikin hamsin da wanda suka je suka tantance ba. to dama kashi nawa ake bukata. hamsin wanda suka rubuta ƙara suka rubuta cewa suna son su kira shi idan suka je aka yi tantance su to wannan kashin hamsin din nan to kashi hamsin su kuma ake na'am yanzu shikenan duk wata kiciniya ta kare kenan wata kiciniya ta kare ki kitso Mai sharhi akan al'amuran jihar Kogin Malam Bashir Muhammad ya ce lamarin bai yi wani tasiri ba sai dai asarar kuɗi. Ato, kasan an sha ba da shawara ce wannan abun ba za ta yi tasiri ba. Ka kashe kuɗin al'umma ba ba ba ba ba ba abu ba ne na alheri. Ko ba ba wani tasiri kawai dai gwamnati ta yi asarar kuɗi, shi ba gwamnati ya yi asarar kuɗi, Eh, gwamnatin tarayya ba ma yi a tsara kamar da mutum daya a jana kan kashe biliyoyi da Allah. A yanzu dai kallo ya koma a tsakanin Sanata Dina Malayan da 'yan sandan Najeriya domin ganin yadda za ta kaya kan tuhumar da ake yi mashi na alaƙa da 'yan bindiga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.